Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim ka Almasi Garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba da horko ga Nasiru Adamu El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labaran mako mai shuɗewa a Najeriya. shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya ziyarci Najeriya. Hakan na nuna sauyin lamura daga yau juna kallon kallo a tsakanin manyan kasashen na Afirka biyu masu tasiri. Fashewar taya ta yi sanadiyar hatsarin motar karamin ministan kwadago James Ochole, inda ministan da ɗansa da matarsa suka rasa rayukansu. Hakan a makon ne aka samu labarin rasuwar tsohon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Yushau Abubakar. Ga ma 'yan zanta da Yushau Abama da aka ceto. Muna kokari don Ubangiji ya yadda kai ma ka gani alhamdulillah tawagar muryar amurka bisa jagorancin negosi mengesha ta kai ziyarar karfafawa 'yan gudun hijira gwiwa a kuci goro abuja 'yan gudun hijirar sun kai dubu da 1225 a sansanin muna zaman lafiya mu ci abinci mu yi komai mu tare babu bambanci shugaba buhari ya naɗa ɗan takarar apc a rivers da kuku peter said a matsayin shugaban hukumar kula da muhallan gabar teku nimasa ana ci gaba da taziyar shahararren manomi ali dan maraya kano hakanan da kwamishinan kimiyya da fasaha na sokoto nasiru zarumai da baiwar allah zara alƙa alkali bukar bade da mailika amurka daga abuja najeriya yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa inda Nasiru Adam Elika ke ci gaba da jagorantar tattaunawa a kan tasirin kawohin sadarwa na zamani wajen karfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa da kuma yadda za a iya yin amfani da su a tona asirin masu tada zamna tsaye a cikin al'umma. Masu tattaunawa a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jega mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. Za mu ɗora ne yau daga inda Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi ma Jamilu Jega tambaya akan abubuwan tashin hankalin da ke faruwa a Zanhwara na kashe-kashe da sace-sacen mutane da dabbobi, da kuma yadda za a iya yin amfani da kawahen sadarwa na zamani a tona asirin masu aikata irin waɗannan abubuwa. Wato, na farko akwai laifin al'umma, sannan kuma gwamnati tana ƙoƙari irin nata. Gaskiya gwamnati tana ƙoƙari. Sannan mutane su kuma ba su ba gwamnati haɗin kai. Domin na samu labari a kwanakin nan ma, idan aka kama ɓarayi sai ka ga wasu cikin mutane suke zuwa suna yin belin waɗannan barayin Kaga ɓarawo ya sata, ya kashe mutane, ya kwashe dabbobi, ya tafi da su. Sannan kuma gobe an kama shi ko a ranar an kama shi, an daga an kore shanu. Ka je ka iske hukuma, ka kashe kuɗi, ka duk abin da za ka yi, ka yi, ka fitar da mutum, ko ka da mutanen da ke cikin wannan wurin. To kaga ku ke ɗaura musu gindi su ci gaba da wannan abin kenan. a hakika wannan yanki na zamfara da kuma in ce kaduna da kebe muna fama da sokoto muna fama da irin wannan eh, eh da haka tsina ana fama da irin wannan masifa ta waɗanda mutane amma matsala shine mutanen nan da ke sata kuma wasu ke bi baya suna zuwa suna amsar su that means kenan ana ɗaura musu gindi su ci gaba da yi kenan me yasa ba ga mutane suna yaɗa hotuna ko kuma labaran waɗannan mutane masu zuwa su rika bin beli ko kuma su rika karɓo waɗanda suke da laifi ba to wannan kuma a samu sakaci saboda a can ƙasar yau idan ka je ka ce gawa ne shi ne ya yi kaza to ina gaya ma kuma ina tabbatar maka da cewa insha Allah yana da wahala mutum ya kwana biyu uku ba kashe shi ba za a yi gaya babura za a zo da su ko wani babur zai hau za a ɗauki mutum biyu ko mutum uku za a zo har gidan mutum sai an fishe ka gaban iyalinka za a ma rankan rago sannan su wuce kuma za su zo da sun shigo gari za su kama halbe halbe ba wanda ya isa shi fito domin sun shirya a can daji ko wace hanya sun sa mutane su sun dasa. su za ka cewa fitowar su kowane gari aka je kuma ba su tafiya sai cikin dare za su je irin karfe biyu ko karfe uku za su ɗauki minti talatin arba'in har awa guda duk wanda ya fito ba da shi barin nan to kaga hadari ne ga shi mutumin da ke nan ya zo ce wane ne ya je ya ce a ba da wane beli ko wane na ɗauki wane beli har yanzu a wannan tsoron duk wanda ce zai je nuna wani ko da barawo ne ka san barawo ne kana faɗin cewa wane shi ne ko na ga wane ya zo da shi aka zo aka yi sata ko aka yi kaza aka yi kaza to ina ga ma in Allah su ya da ran nan kai ba da kai ba sai sun san wanda sun kai suka halaka ka kuma hakika gwamnati na ƙoƙari wallahi suna kokari don kwanaki na ga gwamnan zamfara da na katsina da na sokoto da na kebbi sun yi mitin a kan hanyoyin da za a ɓullo waɗannan mutanen suna kokari domin yau a ce ana faɗa da ɗan ta'adda ko ana faɗa da irin waɗannan ɓarayi ba ƙaramin tashi hankali ba ne ni na shiga wani wuri wani ƙauye ban taɓa zuwa wurin ba amma da ni shiga wurin aka ce min ai ga yadda mutane ke yi za su zo da mota babban mota su loda shanu kuma za su zo da bindigogi za su tara mutanen garin gaba dai kana yin motsawa suna shiga ko kuma in ba su ka shiga ba za su zo su same ka su kai ka daji su yanka ka su baka na su wuce su kaga abin dole sai mutanen gari ko in ce al'umma sun ba da haɗin kai za su zo su kawo rahoto su kawo gwamnati ko hukuma wadda za ta ɗauki wannan ɗawainiyar zuwa a kama waɗannan ɓarayin in ba haka ba to za a samu matsala amma gwamnati gaskiya tsakanin allah Allah suna ƙwari a can wannan yankin. Hassan Umar Faruk in haka ne kuwa shin ya za a yi a bullo da wani kamfen ta yanar gizo yadda mutane za su haɗa kai ko da sun ba da wannan labari wani abu kuma ba zai biyo baya ba. kamar yadda ya yi bayani a wannan wato yanki kusan in ce har da jihar katsina shi wannan rikici ya shafa domin ita jihar zamfara ai tana iyaka ne da jihar katsina kuma akwai wani daji wanda ya tashi tun daga safana wata karamin hukuma ce a jihar katsina ya yi nan cikin zamfara shine sakwato har zuwa kebbi har zuwa jamhuriyar benin babban daji ne kuma waɗannan 'yan ta'adda suna amfani da wato wannan daji a matsayin wata maɓoya wanda kuma san duk lokacin da suka kai hari sukan ɓoye ne a wurin hakika mutanen wannan yanki suna cikin wato ba ƙaramin bala'i suke fuskanta ba domin kamar yadda ka faɗi shine wato banda ma harin da ake kai musu ake kashe su a kwace musu dukiyoyinsu musamman shanu a wurin akan yi musu kirari da kiwo haramu ka hayya kai yanzu duk inda aka ce an yi amarya waɗannan mutane za su zo su kawo hari su ɗauke waɗannan mata su tafi da su wasu suna dawa wasu shikenan sun tafi wato banda ma kiwo haramun a wannan yanki ma aure haramun ne ko da shanu na noma yanzu haka babu shanu da ake noma da su a wannan yanki saboda wannan mutane za su zo su tattara irin waɗannan shanu kuma duk wanda ya bada labari to bakin ransa hakika abubuwan da ake yi sun kai makura a wannan yanki kuma lokaci yayi da mutane za su ɗauki wato matakan da suka dace ba ina nufin su ɗauki doka a hannunsu ba ko kuma su yanke ma kansu hukunci a ina nufin su kalli irin abubuwan da suka faru a yankin arewa musu gabas a lokacin da waɗannan 'yan ƙungiya suka yi dinga wato ta'addanci akan mutane mutane suka ɗauki matakan da suka dace a wato na civilian gatf da sauransu domin taimaka ma kansu to ina ganin lokaci yayi da mutane za su daina jin tsoro domin goban su ta yi kyau su daina tsoron yau su dinga ba hukumomi bayanan da suka dace domin ɗaukar matakai da suka dace kuma su yi yadda ya kamata su yi domin ai social media ba, ba, waje ne za ka fito kai shela ba kuma akwai hanyoyi ma da ake bi a bada bayanai ba tare da mutane sun sani ba ina ganin lokaci yayi da mutane za su dina tsoro domin su yadda kallon mangwaro su huta da guda. Ali Ibrahim Idris lokacin da na yi wa Hassan Umar Faruk wannan tambayar hanyoyin da za a bi a sa mutane su zama jarumai wato ma'ana ba wai su rika kaiwa hari ko su rika saba dokoki ba a'a su zama za su iya haɗuwa su bawa hukumomi labarin ana mana kaza kuma ya zama babu abin da ya biyo bayan kamar kaso kai ma ka ce wani abu e wato abin da ya sa na so na ce wani abu mu jihar filato lokacin da ake tsananin faɗan nan kamar abin da shi jega ya faɗa tabbas ya faru mu ma galibi yara sukan zo su yi su afka wani wuri daga cikin yaran mu ko kuma yaran kiristoci to idan aka kama su da laifin an yi ittifaki duka laifin ne sai a ɗauka a kai wurin 'yan sanda ko kuma wurin jami'an tsaro bayan sati ɗaya biyu sai ga uban yaron yana zuwa yana ta neman taimako a wurare sai ka ga yaron ya fito da shi a yanzu maganar da nake maka akwai wani yaro na san shi ya san ni dan uwansa abokina ne ya kashe mutum ya kai shekara ɗaya da rabi mahaifin ne yake zuwa yake ce musu to dole fa a zauna a haɗa kuɗi a sayan da za a je a fito da yaron nan ya san kuma ya yi kisan kan to irin wayannan abubuwan ko ina ka je zaka samu akwai su jihar filato mun fuskanci wannan za ga gungun mutane sun je sun kona masallaci ko kuma sun sun kona ceci daga cikin kiristoci ko musulmi an shigar da su tabbas laifin ya tabbata an kai su sai ga bayan kwanaki sai ga sun fito suna yawo to wannan matsalar mun kai shekara kusan tun da aka fara faɗan nan a kusan shekara goma sha an fuskanci irin wannan allah ya saka wa malamai na jihar filato an yi wata majalisa wanda ake kiranta council ulama duk wata kungiya ta dariƙa ko ta ahlus sunna suna da wakili a wurin to wannan sun ɗauki solution da yawa wanda akwai loyoyi da suke kula da wato hakkin mutane idan aka tura loyoyin nan wurin yaran da aka kama jami'an tsaro suka kama da zaran sun fahimci cewa yaran nan tabbas sun yi laifin sai su watsar da al'amarin su tafi wannan mun yi shi da yawa wanda wasu yaran suna nan a hannu yanzu shi yasa idan jama'a suka fidda tsoro din ka al'ummar gari sai su yi wata majalisa na in an tabbatar mutum ya yi laifi don mu yanzu a jihar filato mun yi wannan mun ci nasara tsawon shekara goma da aka yi aka yi faɗa za a kama yaro musulmi ne ko sun je sun yi wani abu ko kuma kirista ne su ma sun kama sai zama tuwon an kulle shi da zaran an tura lauyoyi an fahimci ya yi laifin sai a watsar da maganar sai a bar yaro in shekara in rai da rai ne in me to samari da suka fara gani irin masu wannan halin wallahi da yawa sai suka daina saboda haka wannan hanya ce da ake bi na a hana mai yin laifi-laifi idan dai za ku haɗa kai ku mutanen gari kar a bar mutum ɗaya domin aka bar kai kaɗai aka ce ka je ka yi don an yi haka din wani sai in ya ya kama wani ko an kulle shi ko ya nuna wani sai ga an far masa amma da aka haɗa kai gari gaba ɗaya idan ma an wato ainihin kashe mutum aka kama yaro aka kulle shi to ita wannan majalisa akwai loyoyi dama su suke lura da wannan da zaran an je an fahimci eh, yaron nan ko da kirista ne ko musulmi ne ya yi wannan laifin sai ita wannan majalisa ce ta zami hannunta kuma an gan shi ana yawo yana yawo a gari to za a sa ido dole sai an taso da maganar ko da a cikin ku ne kar ku duba cewa wannan dan uwana ne musulmi yayi laifi tunda dai musulmi ne ko yayi laifi a wanjan kirista ne dan uwana kirista ne ko ma yayi laifi kawai dole a bashi to idan ana haka ba za a taba cin nasara ba kuma yaron da baya yin mabarna in ya ga wancan yayi ya cimma nasara zai koma yanzu kuka tambayi duk mutanen Jos za su sun san an yi wannan da zaran kowace unguwa akwai kwamiti mu yanzu haka kowace unguwa akwai kwamiti wanda za a ga cewa wani abu ya taso su suke lura da abin unguwoyi an haɗa kai da masu unguwanni abin da zai baka mamaki a jihar plateau yanzu idan za a yi wani biki sai ka ga 'yan vigilanti musulmi sun je suna ba da kariya a wasu wuraren shiga na coci ko kuma masallaci yana kusa da unguwar kiristoci sai ga su vigilantin wurin ne suke sa ido sallar da ta wuce wani dan keke na fef musulmi ne sai ya shiga wata unguwa ta kiristoci sai wasu yara irin wa'annan shaye shaye sai suka kama yaran suka bubbuge shi ya sha da kyar suka kuma kwaci keke na fif din wallahi abin mamaki a unguwar kiristocin mai unguwan da wasu fastoci suka ɗauko keke na fif din suka dawo da shi suka ce wannan wani yaro ne yaron musulmi ya shiga unguwar saboda haka muka kawo mu yanzu za mu nemo shi duk inda yake sai an nemo yaron dai abin yaron ya gudu bai kawo bai dawo kuma yanzu samu cuɗanya da juna ma ga zaman lafiya ka babu misali. To sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Bin na gaba bin Allah, sannan yakin na gaba kin Allah, ta da bai biyayya Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. a kan hanya mahi dacewa ta ceto Arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. A yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da harko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf akan kan ma matasa gwiwar yin noma maimakon a bar su ba aikin yi sai jan magana. To abin da nake ganin ya jawo wannan shi shine mu a yanzu kawai suna so su yi kuɗi ba tare da sun wahala ba. Matasa sun ƙi aikin gona, kowa ƙoƙari ike idan sami yadda zai i samu amma batun a tafi gona ba za a. To idan ko har ba za a koma a yi noma ba, to kin ga ko dole ne abinci ya gagara. Dole abinci ya gagara domin an bar yin noma kowa neman hanyar da zai yi kuɗi sha ba tare da da ya sha wahala ba yake nema abin da nake gani kenan idan ko za a gyara to dole ne fa wanda Allah ya kaddara zai yi noma ya koma yi noma domin ba dukkanmu ne za mu aikin gwamnati ba dole kowa a hanyar da Allah ya bashi wacce zai zama gari da ita za ki ga waɗansu matasan ba aikin gona ba aikin gwamnati sai dai su zauna a dandali ne idan rana ta yi su zauna ba inda za su idan dare ya yi a nemi gurin da za a kwanta ba kuɗi a aljihu ba kuma aikin gwamnati ba aikin gona to abin kiran da zan yi a nan shi ne duk da yake lima shugaba ce amma ba a gwamnati ba amma kiran da zan wa shugabanni shine su ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma su tuna makomarsu abin da ya kamata su yi wa al'umma su yi ma al'umma domin kowa fa zai fafaɗe ladan shi zai fafaɗe aikin da yi kowa zai ba da sakamakon abin da yi duk inda aka ɗora ka a matsayinka na shugaba to Allah zai tambaye ka a wannan wurin me ka aikata da me da me ka yi ranan ƙarshe so a gare ni idan har za mu da muke shugabanni za mu riga tunani da wannan ƙarshen ranar to ina ganin za mu yi adalci domin za ki ga wani lokacin yanzu shugaba kawai abin da isa ni daga 'ya'yan shi matar shi na kusa da shi 'yan uwa kenan amma sauran jama'a makwabtan shi ba abin da idame shi da su Ita kuma Malama Lubna Muktar Umar nata jawabin akan rashin adalci ne tsakanin shugaba da talaka da kuma tsakanin uba da 'ya'yan shi. Babu adalci sai ka ga cewa uba ne da 'ya'yansa maimakon ya sa su a gaban tarbiyyance jesu. a'a wai sai ya ɗauka ya kai su makarantar ɗan ƙanzu ba ruwansa da ci ko sha ko kira ba ruwansa da wannan yaran ya kai su barkatai me za su zama me za su zama ko oho akasarin 'ya'yan da ake samu 'yan shaye-shaye 'yan ganye 'yan daba duk sakacin iyaye ne da za a ɗebo 'ya'ya sai an kai su makaranta sun shigo maraya ba za su yi komai ba sai abin da suka gani ana yi na sace-sace na kalle-kallen fina-finai na batsa da abubuwa na faɗace-faɗace koyi faɗa da yadda ake riƙe bindiga da yadda ake harbi duk waɗannan abubuwa ne da yaran nan da ake kawowa iyayensu sun ki ɗaukan nauyin da Allah ya tsora mu sun kawo wa duniya ta ilmantar musu da to ba wani ilimi suke koyo ba sai wannan ilimi na ta'addanci wanda shi muke fata Allah ya sa 'yan Najeriya mu gane mu daina irin waɗannan sannan kuma su ma shugabanni su kula da alhakin da yake kansu na mulkin jama'a domin mulkin jama'a da aka ba su da jama'a suka zaɓe su ba don komai ba ba don wai su shasha su mallake su yi abin da suka ga dama da kuɗaɗen su a'a su shugabance su akan abubuwa na alkhairi a sa jama'a akan hanya madaidaiciya a saman musu da aikin yi domin matasa su ne jigon al'umma idan al'umma ta zama ta gyaru to matasan ta sun yaru matasa ku in ya kasance an taso da su a kan mummunan ɗabi'a to al'umma ku za ta taɓa gyaruwa ba a kama musu aikin yi a koya musu sana'a a koya musu ganin girman na gaba in ka girmama na gaban ka to kai ma na bayan ka in ya taso sai zai girmama ka wannan hadisi ne da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai girmama na sama da shi ba to shi ma na ƙasa ba zai girmama shi ba to amma ɗan uwa ɗan Najeriya mu kasance mun gina wannan tun daga gidaje zuwa unguwanni zuwa garuruwa karkara zuwa maraya alkaryu da kuma manya-manyan garuruwa zai kasance abin ya tafi cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma waɗannan al'adu namu da muke watsi da su abubuwa ne da suka kamata mu riƙa mu yi alfahari da su mu daina watsi da al'adunmu mu daina ɗaukan abin da bamu gada iyaye da kakanni ba kuma mu samar da zaman lafiya domin duk abin da za a yi a duniya in babu zaman lafiya ta hankali ba zai ƙara komai ba. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa ina Allah ya gwada mana. ta bakin mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba. Ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.